اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار a'adani Allah wa iyyakum minan nar ya ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a cikin wannan ɗaki mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sawwaka cikin addininmu da ikon Allah yau idan ba mu manta ba zai zama muna nawa kenan ga wata ashirin da tara kenan ko ko ɗaya ne ga wata ramadan eh? da tara ko da takwas ne ko to kaga yau kenan muna kamar yau mu ko yau kenan za a duba wata ko to ala ayi hal wanda ya daidai da sha biyar ko sha biyar ko ga watan biyar shekara ta 2018 wanda insha Allah yau muka yi alkawari za mu tattauna dangane da abin da ya shafi wasu hukunce-hukunce na azumin ramadan wanda yake approaching ɗinmu da ikon Allah kafin ci gaba cikin karatu muna miƙa godiya matuƙar gaya ga 'yan uwanmu musulmai waɗanda suke wato ainihin ƙoƙartawa da ƙarfinsu da jininsu da dukiyarsu dangane da ci gaban wannan addini na musulunci allah ta'ala ya sanya a mizanin suna alkhairi don manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man dalla ala khairin ka fa'ilihi duk wanda ya nuni akan wani aiki to babu maraba kamar shi aikata wannan aiki daga ciki musamman 'yan kwamiti na masallaci gaskiya sai dai a ce allah ubangiji ya saka musu da alkhairi wannan kuma yana daga cikin aikin da ko da mutum ya mutu idan ana amfanuwa da shawararsa ko wani aiki da ya yi to za ka samu kabarinsa ba zai yanke ba da haske da kuma ainihin walwala na biyu kuma shine wannan bawan allah da yake ɗauka mana karatun nan an gan shi dai ba wai yaro ba ne matashi irinmu dattijo ne kuma wallahi duk sanda aka buƙace shi ko mun kunci za ka ga ya bar aikin da yake ya zo yana amsa mana kiranmu kuma ba wai a guri kusa yake ba guri yake haccan cikin yan zama wallahi karfe hudu ina jin karfe hudu da na daren nan yau na yi na ce ai na manta ban gaya masa ba akwai dan lakca da zami kuma wannan lakca gaskiya muna bukatan a ce an ɗauɗa ta musamman an buga kasasuwan da yawa an ba da su a nan masallaci da ma wajen masallaci nan baki daya fi lahi ba sai an siye su ba muna bukatan wani ya ɗauki kofi kamar biyar haka a raba su ko fi sabilillahi wanda mutum sha Allah haka ɗin zai sauwaƙa ma mutane wato ainihin tambayoyi akan abin da ya shafi azumi wanda na so in dinga ɗan kakkasa abin ana bayani ne to sai na gaba lokaci kuma yau kana da lafiya gobe baka da lafiya kuma lokacin da kake da shi shine naka yanzu yanzu nan zaka ji an ce wani Allah ya mushi rasuwa ba wani abin mamaki bane a gurin Allah inna zalika ala Allah yasir to muna fatan kafin mu rasu kafin allah ya ɗauki rayukanmu mu yi gaggawa mu aikata aikin da muka yi ganin za mu iya wanda kuma ba za mu iya yi ba sai mu bar mu allah saura in allah ka ga ya karka ga ya karɓi ranmu to sha allah mun yi abin da za mu iya sauran kuma allah ta'ala ya iyar mana muna fatan wannan karatu za a yada shi saboda haka kuɗin da muke nema yau ba wai kudi bane na wasa-wasa muna neman kuɗi ne sosai insha Allah da wanda ya ji yana gida da wanda ma yake masallaci za a yada karatun nan sosai saboda 'yan uwa su amfana a dangane da abin da za mu tattauna a kai za mu tauna a kan abin da ya shafi azumi baki daya sannan kuma abu na gaba shine akwai wani ɗan ƙwaryen-ƙwaryen kamar littafi haka ko zan iya cewa pamphlet daga gashi a hannuna da na ɗan iya kwafo shi don kwafowa na yi a littattafai na malamai dangane da wasu hadisai da suka shahara a bakunan mutane amma a gaskiya za ka samu manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da alaka da waɗannan hadisai bi na hadisai ne masu rauni Ga shi nan a littafi na yi shi kamar littafi haka da ikon allah ina gama wannan karatu zan mika shi ga malam ali za a je shi ma ana bukatan a buga shi a ba mutane kamar yadda muka taɓa buga wancan na juma'a za a samu da hujjojin da rakami da lambobin hadisi da sauransu saboda haka shi ma sai a raba na yi shi da hausan boko na yi shi kuma da wato ainihin larabci ga shi nan insha Allah in muka gama karatun nan zan mika shi ga wato ainihin malam ali za a san yadda za a yi abu ga insha Allah mutane su fa'idantu da shi baki daya wanda hadisai ne rufaku kuma za ka dinga jinsu amma a bakunan manya-manyan malamai to wannan hadisai annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da alaka da su ta kusa ko ta nesa ba ni ne wannan bayani ba manya-manyan malamai wanda suka gabace ni sun fi karfi na su suka yi waɗannan bayanai a cikin littattafansu to kai tsaye za mu afka cikin abin da muke ciki shine azumin wata ramadan wanda wannan bako ne kamar yadda muka sani baya zuwa a shekara yana zuwa ne wato so ɗaya kuma yakan zo ne ga mai yawan rai ga wasu kamar za a yi da su amma ina wani yaron rasu jiya wani ya rasu shekaran jiya wani kuma zai rasu yau ko gobe wani kuma sai an fara da shi zai rasu allah ba zai ba shi iko ya kai azumin ba ga dai abubuwa na kala-kala na ban mamaki da suke faruwa na kudurar Allah da ganin damansa gane da bayansa Allah ta'ala muna fatan ya kadarta abin da yake mafi alkairi a kanmu na farko dai idan mu manta ba mun san cewa wato azumin nan farilla ne wato wajibi ne ga duk mutumin da Allah ta'ala ya wato kadarta rayuwarsa ta kawo wannan lokaci kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wanda kuka yi imani mun halalta azumi ko kuma mun farlanta azumi domin idan kutiba ta zuwa qur'ani tana daukan ma'anan furida ne kutiba alaikumus siyamu wato furida alaikumus ah, siyamu kenan kutiba alaikumul qisasu fil qatla duk wannan kutiba kutiba din yana nufin wato furida ne an fallanta muku azumi kamar yadda aka fallanta shi ga mutanen da suka gabace ku la'allakum tattaqun ba don komai ba idan kai azumi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka samu tsoron Allah ba idan kuka yi za ku samu tsoron Allah ba idan ka fassara idan kuka yi za ku samu tsoron Allah kuskure ne dan ar-raghib al-asfahani a cikin al-mufradat fi garibi al-fazil qur'an yake cewa idan la'alla ta zo tana tabbatar maka da abin ne ba wai ko abin zai faru ba domin Allah baya kokonto kuma Allah baya saba alƙawari ina fatan mun gane wannan kenan a makasudin yin azumi din dan mu samu takawa dan mu samu tsoron Allah dan mu gujewa abin da Allah baya so mu zo mu abin da Allah ta'ala ya ce so shine makasudin yin azumi in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan a hadisi da ya zo daga abdullahi dan umar imamul bukhari da muslim sun rawaito shi wanda kun san shi hadisi ne shahararre wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa an gina musulunci a bisa ginshiki guda nawa guda biyar daga ciki akwai saumu ramadan azumin watan ramadan a to da wannan wane ne azumin ya zama wato ainihin wajibi a kansa akwai wanda an ɗauke musu azumi baki daya akwai wanda ba zai azumi ba kuma babu komai a kansa daga cikin wanda ake bukatan yi azumin ramadan shine na farko mutum ya zama wato musulmi mutum ya zama musulmi don kafiri ya yi azumi ba za a ba shi lada ba saboda shi ba musulmi ba ne kirista ne wanda a kwanakin baya wasu suna ta yada propaganda wai wani shugaban kasa ya azumi ai har an sha ruwa da shi wa ya gaya maka azumin kafiri allah zai karba allah ba zai karba azumin kafiri ba har sai ya furta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah bayan mutum ya zama musulmi ya zama baligi wato bi ma'ana baligi ya kai matsayin balaga bi ma'ana addinin musulunci ya hau kansa ya kai shekara goma sha biyar wato wannan kenan sai azumi ya zama wajibi a kansa abu na biyu na uku ya kasance sai aka samu gashi mutum musulmi baligi sai aka samu kuma bashi da hankali nan ma azumin ramadan ya fada a kan shi ana so a samu al'aƙilu mai hankali ah, sannan bayan an samu mai hankali din ana so a samu salimun wanda yake lafiyayye sai aka samu mutum gashi baligi gashi mai hankali sai kuma ba shi da lafiya shi ma nan azumi ai kaga bai hau kansa ba ya fada a shi saboda li'adami salama saboda bai sami kubuta na rashin lafiya ba to waɗannan su ne abubuwa kamar guda uku wanda suke taruwa ko guda hudu ko da suke taruwa akan mutum ya zamanto azumin watan ramadan ya zama wajibi a kan shi to me ake nufi da azumi din to malamai suka ce azumi baya zama azumi sai ya hada abubuwa guda shida azumi baya zama azumi sai ya hada abubuwa guda shida kowa sai ya bude kunnen ya ji na farko ana so a samu menene imsak anil akli a samu kamewa daga ci wa shurbi da sha da kuma rashin kakalo amai da yin jima'i da kuma yin rashin yin allura wacce za ta kosar da mutum wanda idan aka maka ba za ka ji yunwa ba daga fitowar alfijir zuwa wato ainihin faduwar rana tare kuma da niyya idan aka samu waɗannan abubuwa guda shida wato azumi wato ya tabbata a kan mutum amma idan aka samu ɗaya ya fada a ciki wanda na lissafa ɗinnan to ba azumi kake yi ba idan aka samu kana azumi ka ce ni ba zan ci abinci ba amma zan sha ruwa kaga ka da azumi ko kuma ka ce ba zan sha abin sha ba amma duk abu ba zan ci abinci ba amma duk wani abu ba zan ci wani abu din mai tauri ba amma duk wani abu mai ruwa zan sha shi Ba ka da azumi sai aka samu kana iya kakalo amai ka yi ka da azumi sai aka samu ka ce to kai ba za ka yi aman ba ba za ka ci ba ba za ka sha ba amma za ka yi jima'i nan ma ka da azumi sannan kuma ko a cikace ka ba za ka yi jima'in ba amma za ka yi allura wacce za ta ɗauke maka yunwa nan ma ba ka da azumi ko kuma ka ce ba za ka yi ma allura da za ta ɗauke maka yunwar ba amma kuma kai azuminka daga fitowar alfijir zuwa sha biyu ne karfe goma sha biyu daga nan za ka tsaya ba gaba ba baya nan ma ba ka da azumi sannan kuma in baka yi niyya ba baka yi duk waɗannan abubuwan ba sai a yanzu musamman da na tambaya yau yaushe sai aka ce mun an tashi da azumi to ni kaga gaskiya ban kwana da niyya ba shi yasa na tambaye ku ko ramadan ya kama ne to kaga yadda na tambaye ku din nan da a cikin ramadan ake to da ni dai ban da azumin yau sai dai kuma in kintaci gobe sai in dora akai saboda ban kwana da niyya ba ba niyya saboda haka wannan da wannan niyya take da matukar muhimmanci a rayuwar musulmi wajen ibada wannan kenan bayan ka kame din daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana sannan idan aka sha ruwa za ka nemi wato rutabat abinda ake nufi da rutabat shine danye na dabino dabino danye wanda bai bushe ba ana so musulmi ya dinga neman wannan dabino lokacin da zai buɗe baki idan baka samu ba sai ka yi amfani da attamru attamru shine busasshen dabino da aka saba shi idan baka samu ba malamai suka ce za ka yi amfani da alfawakihu wato kamar 'ya'yan itatuwa da sauransu in ma baka samu wannan ba manzon Allah ya ce wa ala jur'atin minal ma sai mutum kawai ya kwarkwado ruwa kawai wato manzan Allah ya ce fa innahu tahurun domin ruwa shi mai tsarki ne ina fatan an gane idan duk baka samu waɗannan abubuwan ba sai ka samu ruwa wato ainihin ka kamfata sai ka sha a jama'a akwai sharɗan azumi na ramadan akwai sharɗa wato da idan ba su cika ba baka da azumi ko da yi ko da baka yi wasu abubuwan da muka lissafa ba ko da yi azumin amma sharaɗin bai cika ba to baka da azumi sharaɗi na farko shine mutum muka ce niyya domin manzo Allah ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa kuma mun sha bayyanawa wannan niyyar idan ka zo ba wai cewa za ka yi ba nawaitu saumi ramadan nayi azumin nayi niyyan zan yi azumin watan ramadan 29 ko 30 ko wani abu makamancin haka duk mutumin da ya attalaffuzu binniya niyya yayi bid'a in ji malamai kamar ji ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yake cewa ko nunun ɗin farko ba a rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada ba saboda haka kai dai kawai zaka bar niyyar ne a cikin zuciyarka mun sha yin wannan bayani to sharadi na farko za ka yi niyya kuma niyyar nan tana cikin zuciyarka ne daga cikin wannan sharadi akwai aljazbu me ake nufi da aljazbu cire kokonto wato bi ma'ana ka tabbatar cewa ka tabbatar da cewa yau din nan na cire in insha Allah zan tashi da azumi to wannan ana so ka kau da shi karka ce to ni zan kwanta idan ma ramadanan ce to duk yanda dai ta fada sha ne ni dai na kwanta ai ka san akwai masu yi ko duk yanda dai ta fada sha ne in na samu ana azumi ni ma ina yi to in kai haka baka da azumi sai malamai suka ce a ta'ayin za ka ayyana shi bi ma'ana a ranka kenan za ka ayyana wannan aikin da za ka yi a zuciyarka an gane ko in za ka yi aikin ka ayyana wani irin aiki yanzu zan yi to in ba wannan ba azumi sannan attabit shine ka kwana da wannan niyyar cewa zan yi azumi gobe ka kwana da niyya don manzo Allah ya ce duk wanda bai kwana da niyya ba ba shi da azumi sannan sharaɗi na gaba al-istimrar ka kwana da wato niyyar ko kuma ka sa a zuciyarka zan ci gaba da wannan aikin ba wai idan na yau ba gobe ba zan yi ba ina fatan an gane to wajen istimrar ɗin malamai sun yi saɓani wasu suka ce za ka iya wato ainihin ɗaukan niyyarka da istimrarinka a lokaci ɗaya yau ka kudurta cewa na tashi da azumin wata ramadan har tsawon kwana talatin ko ashirin da wato ainihin tara wasu kuma suka ce a kullum yana da kyau kullum in ka zo za ka kwanta sai ka tashi ka kudurta wannan niyyar cewa zan tashi da azumin wata ramadan ala ayi hal dai wannan dai matsala ce wato tsakanin malamai wacce ba za ta cutar ba wato sai an samu kuma kayi da kanka ba wani bane ya tilasta ka niyyatul amil niyyar mai aikin sai an samu cewa kai ne da kanka kai niyya ba bulala ka sha ba kai niyya sai kayi niyyar da kanka wal amil lahu kuma sai kayi wato ainihin niyyar wa za ka yi wa azumin idan ka ce to na niyya tunda an matsa min to na niyya amma wata bishiya zan yi wa azumin ko na yi azumin wata bishiya na yunwa ko na yi niyan azumin shi kenan na yi wa mala bakar azumin ko na yi niyya na yi wa mala aliyu azumin ka ta katsi ne dole sai ka yi wa allah niyyar azumin shi ne niyyatul amil niyyar mai aikin wal amil lahu da kuma niyyar wanda za a yi aikin da shi shine allah subhanahu wa ta'ala wanda aiki duk wanda aikin da ya yi aiki ba dan Allah ba duk wanda ya aiki in ba dan Allah ba to ranar tashin kiyama Allah ce za mu zo da shi ga aikin kana gani sai mu zama da shi kura a bashe kewa Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu to jama'a a gurguje cikin abubuwan da suke bata azumi suke lalata azumin akwai akwai jima'i kana azumi kawai ka zo ka tara da matarka da ci tsakar ranar Allah ka zo ka tara da matarka ba ta sani ba ba ka sani ba idan haka har zai iya faruwa to azuminka ya lalace au akli ko ci ko kuma me wannan ana, ana bayanin abin da zai bata aikin azuminka ne na fisikali an gane ko? akwai wanda abubuwan da suke bata azumi na physically kana yin su azumin ka ya lalace akwai kuma wanda suke wato kamar ka ce external and internal akwai wanda suke bata ayyukan na ciki akwai na waje to wanda suke bata aikin ka na waje kiri-kiri kana aikata su azumin ka ya lalace shine nake wannan bayanin na farko shine ka yi jima'i da rana Allah ya tsare mu ko ka ci abinci ana kallon ka da gangan da rana ko ka sha abu da gangan da rana duk mala'ikun Allah da bayan Allah suna ganin ka ka ɗauki ruwa fiye wata ka sha to wannan azumin ka ya lalace bayani ba zan tsaya ina yin bayani akan makomar ka ba kai ma ka san abin da ka wato ainihin kakunto kura kenan ka san abin da ka yi wanda fushinsa malamai suna ambata shi a manya-manyan kaba'irai wanda ma ba a hakaito wani abin da mutum zai yi ba saboda tsananin bala'in da yake ciki allah ya tsare mu amma wanda aka tilasta mashi ba wanda aka tilasta mashi mutum ne sai ya cire bindiga ko ya cire wani makami ko katako sai ya ce idan baka ci abinci ba zan fasa maka kai da wannan bindiga ko zan fasa maka kai da wannan katakon to malamai suka ce falashai alaihi babu komai akan shi sai ka yi bismillah Yadda ka saba cin abinci idan tuwo ne ka sai ka cinye idan abin sha ne ya baka ya ce dole sai ka ci sai ka kwantar da shi ba komai a kanka ya ce in baka ci ba karka ce to kai sarkin imani wallahi ba zan ci ba sai dai ka kashe ni idan ya kai kashe ka ka kashe kanka a nan za ka samu ne ka ci ka yi gyatsa kuma ka ce alhamdulillahi kuma ka tashi ka tafi azumin kanana ina ruwan Allah shi yasa Allah yana da rahama ga bayinsa wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima Allah na tsananin rahama ga bayinsa kaman wa kenan kaman Ammar ibn Yasir Allah ya kara masa yadda ya zo gurin manzon Allah sai aka yana kuka yana ta kuka sai manzon Allah ya ce menene ya faru yana ta kuka annabi ya ce kai ya rasulullahi na shiga cikin wani hali sai ya ce ka gaya mun menene ya faru sai ya ce ai kama na aka yi mashirkai suka kama na suka dinga min azaba suka dinga azabtar da ni suka ce ba za su banna ba sai na zage ka ku na faɗi wani mummunan magana akan addinin musulunci yanzu shine sharaɗin da za su sake ni sai annabi ya ce mai ka aikata ce shi kenan sai na faɗi mummunan aiki mummunan magana akan addini ko kuma na zage ka annabi ya ce subhanallah ka zage ni zai ce kwarai da gaske ya ce kaifa ta jido amma yaya kake jin zuciyata ya ce wallahi ni ina jin zuciyata a cike da imani ina son ka ina kaunar ka ya manzan Allah sai manzan Allah ce idan sun kara kama ka gobe ka kara zagi na ka kubuta ina fatan an gane shine Allah ya saukar da ayar man kafara billahi ba'da min ba'da imani illa man ukriha kenan wa qalbuhu mutma'innun bil iman an gane in zuciyarka tana cike da imani ba komai ba komai sai ka aikata haka manzo Allah ya ce ka ƙara zagi na din ko ka faɗi mummunan magana akan musulunci gobe in sun kama ka dan ka kubuta da imaninka shikenan kaga magana ta ƙare Allah ta'ala yana yana lura ne da abin da zuciyarka wato ainihin ta kudurta sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa lallai Allah ya dauke wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abubuwa guda uku na farko alkhata kuskure wanda siya ne da abin da kamanta wa mastukrihu alaihi da abin da aka tilasta ka dole dole sai ka aikata shi to wallahi Allah ya dauke maka ba zai kama ka da wannan ba to ya hukuncin wanda kuma ya sha abinci ya ci abinci ko ya sha abin sha da ranar Allah ana azumin wata ramadan sai ka ji yunwa ta ratsa ka sai ka shiga ɗaki sai ka yi kat da abinci ko ka cika cikin ka kai tatil da abinci da ranar Allah ya hukuncin ka yake to wannan malamai suka ce duk wanda ya ci ba da gangan ba ya sha abu da ranar Allah ko mutum ya yi jima'i da ranar Allah ba da gangan ba ya manta ne har ga Allah mantuwa ce to babu komai a kan shi kuma azumin shi yana nan ka sai da yanzu misali ana wayan gari kawai sai ka manta a yanka ma azumin wata ramadan sai ka shiga kicin din matarka sai ka ci ɗumaman tuwon da ya rage jiya na dare kuma ka samu fiye wata mai sanyi a duk firiza ka kora kana fitowa sai ta ce ka san fa yau an kama azumi shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai na manta ne to babu komai a kanka akwai wani da ya ta ana ya zo gurin abu huraira ya ce ya abu huraira na karya azumi na yanzu yanzu nan ana fara ramadan na karya azumi na sai abu huraira ya ce subhanallah ka karya sai ce eh. ce to kar ka kara babu komai a kanka ka kame dai ka kara kiyayewa mutumin ya ce kai ni ma na yi damar wannan aiki da na yi allah ka gafarta mu sai mutumin ya yi gaba yana gaba sai samu ana dan wata yar walima haka sai ya ƙara buraci a gurin sai ya ƙara take cikin shi ya manta sai ce la ilaha ita da ya gama sai ya ƙara sa hannu a kai sai ya koma kuma gurin abu huraira hasan duk gurmuzin duniya sai ka ji da sassafa ana sallama da kai malami kenan ko juji da ba za ka ji ana wahal aka raba kan launa ciki to mutum ya yi barambara ma ke sai ya zo ya samu abu hurairu ya ce ai na ƙara yin abin da zai ce mai ya ce ai na ƙara cin abinci na sha abu hurairu ya ce kai ka ƙara ya ce to ka kama kanka a gida bai kamata a ce kai irin wannan mantuwa da kake da shi kana yawan fita ba mutum kawai sai ya shiga ya ce astaghfirullah astaghfirullah sai ya shiga ɗaki yana shiga gida ya samu ana raba ma yara abinci ya ce ku sako mun filet biyu ya manta <laughs> kuma har ga Allah ga mantuwa ne su kuma mata a gida sun tsammaci rashin lafiya ya hana shi azumi aka sako masa filet biyu ya ƙara takewa yana takewa kawai sai tuna ashe kai wallahi in kai ne zaka ce wannan wasa ke yi kuma har ga Allah wallahi yana cike da imani don tabi'i ne ya ƙara garzewa gurin abu huraira ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un salasa marrat salasa marrat so uku kenan sai abu huraira ya ce anta rajulun lam tata'awwada siyam kai dai mutum ne wanda baka saba azumi ba malamai suka ce idan ka duba duk a da abu huraira ya bashi babu inda abu huraira ya ce je karama azumi sai dai ya ce kai dai mutum ne wanda baka taba baka saba da yin azumi ba wannan kuma shine mazhaban jamhurul ulama mafi yawancin malamai akan wannan suka tafi akwai na ɗaya akwai abu huraira din akwai zaid ibn thabit akwai ali ibn abi talib akwai aisha radhiyallahu anha duk sun tafi akan cewa akwai usman ibn affan in ban manta ba duk sun tafi akan duk mutumin da ya ci ko daga da mantuwa ko ya sha fa inna ma ta'amahu Allah wa sakahu Allah ne ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi wata rana abdullahi dan umar ya daga buta zai sha ruwa haka sai wani ya ce ya aba abdurrahman sai ya juyo sai ce ai ana azumi ne ya ce kai arada Allah an yut'imani Allah ya so ya shayar da ni ya ciyar da ni fa mana'ata ni kai kuma ka hana ni sai da ka bani na kora da ba komai a kaina saboda mantuwa ne ce da ka bani kawai na dan samu relief gashi kamun cikas saboda haka wannan babu komai akan mutum in dimantuwa ne amma baka sani kar ka je ka ɗau abu ka ci ko ka sha abu ba mantawa kai ba to wannan kuma wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah kana bihi alim Allah masani ne ga duk abubuwan da mutum ya aikata Allah ba a masa wayo Allah ta'ala wato ainihin ya kare mu to don gane da abin da muka yake yake lalata azumi har yanzu kamar yanzu yadda muka ce akwai amai amai mutum ya kakalo amai malamai sun ce yaya mutum zai kakalo amai ya saka hannunsa ya tsunsa sai ya kakalo amai din da karfi don ya yi aman malamai suka ce azuminsa ya lalace ɗaya kenan ka dinga irgawa na biyu suka ce ko ya kalla abin da idan ya san in ya kalla yana amai din sai ya je ya kalla don ya yi amai din ya yi aman kuma nan ma shi ya lalace ko kuma ya je ɗanɗana abin da ya tabbatar idan ya je bakinsa yana amai shi ma ya je ɗanɗana ya amai ɗin shi ma azumin shi ya lalace ko idan ya shaƙi warin abin yana sa shi amai sai ya je ya shaƙa da gangan nan ma azumin shi invalid ya lalace ko kuma idan ya ga abin abin na sa shi amai sai ya je kalli abin dan mu azumin shi ya lalace kuma ya abin azumin shi ya lalace ko kuma idan ya ji an faɗa abin wani idan yana zaune kawai ka ce ka faɗi bayan gari sai ya ji kawai yana so ya amai to idan har ya je ya ji ya san kuma za a faɗa ya je ya ji din to ya yi aman kuma aman ya fito to azumin shi ya lalace ko kuma ya yi tunani akan abin da yake sa shi aman sai yi tunani to nan ma azumin shi ya lalace to jama'a abin da yake kusa da karshe akwai wasu mutane da Allah ta'ala ya ɗauke musu aka musu rangwami na azumi an musu rangwami ba za su yi azumi ba suna nan su goma sha ɗaya ne su goma sha biyu wanda ba za su yi azumi ba kuma babu komai a kansu su goma sha biyu ne ana azumi su za su iya gabzantuwansu da rana goma sha biyun kuma sai suka sake rabuwa gida uku a mala ya sumun suka ce akwai wanda ba za su yi azumi ba kashi na farko a cikin guda goma sha nawa na ce sha biyu suka ce ba za su yi azumin ba za su rama akwai wanda ba za su yi azumin ba a kashi goma sha biyun sai suka ce sun kasu kuma kashi uku an gane akwai wanda ba za su yi azumin ba za su rama an gane akwai wanda ba za su yi azumin ba za su ciyar don ana yawan tambayoyi akan wannan ko to sai mutane suka sa kunne su ji shi da kyau akwai wanda ba za su yi na farko na ce ba za su yi azumin ba za su rama na biyu na ce ba za su yi azumin ba za su ciyar sai na uku ma ya sumuna wala imuna ba za su yi azumin ba kuma ba za su ciyar ba a ga za ji ce kai ba azumi kuma ba ciyarwa wannan wani irin karatu ne to Allah ya sa ba ni yi ba to ka gane ko to suka ce wato amma akwai guda akwai guda daga cikin waɗanda aka ɗauke musu azumi a cikin goma sha biyu suka ce guda hudu mata ne guda hudu me mata ne na farko alha'idu mace mai haida mai haida ba za ta yi azumi ba ba za ta yi azumi ba amma za ta yi mai za ta rama akwai annifas mace ta aihu to ba za ta yi azumi ba amma za ta yi mai za ta rama sannan akwai almurdi'u mai shayarwa akwai alhamin wacce take dauke da juna biyu su ne wanda aka wato musu rangwami dangane da shan azumi to sai malamai suka ce dangane da mai shayarwa da kuma mai ciki menene hukuncinsu to a ƙarƙashin hukuncin mai shayarwa da mai ciki sai malamai suka yi maganganu guda biyar malamai suka yi maganganu guda biyar wancan mai haiza mun san cewa confirm tana gama haizanta za ta yi mai za ta raba azumi ko mai nifasi za ta yi mai za ta rama azumi bayan jinin nifasi ya ɗauke sannan kuma almurdiya mai shayarwa da alhabil to su ne malamai suka ce wato ainihin sun kasu kashi nawa an yi magana guda biyar a kansu malamai na farko suka ce za su rama kuma za su ciyar duk wacce take shayarwa ta sha azumi za ta ciyar da miskini za kuma ta rama wannan azumin an gane ko wannan magana farko kenan magana ta biyu kuma suka ce a'a za ta rama ne kawai ba za ta ciyar ba idan lokaci ya wuce kawai sai ta rama azumin amma ba za ta ciyar ba magana ta nawa kenan malamai kuma suka ce wasu suka ce a'a dangane da mai ciki ko mai shayarwa za ta ciyar ne kawai za ta ciyar ne kawai ba za ita mai ciki eh, za ta ciyar mai ciki kenan sannan kuma suka ce mai shayarwa za ta rama ana ganewa mai ciki suka ce za ta yi mai za ta ciyar mai kuma shayarwa za ta rama amma wasu malaman suka ce mai ciki da mai shayarwa ba za su rama ba kuma ba za su ciyar ba kuma babu komai a kansu wannan kuma hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma suka ce wannan sai an nemi kibra na likita ƙwararrai wanda ya tabbatar da cewa shayarwan zai iya afka ta ga halaka suka ce har idan aka yi bincike aka gane cewa shayarwan zai iya kai ta ga halaka ko kuma cikin zai iya kai ta ga halaka idan bata ci abinci ba to suka ce ba za ta rama ba kuma ba za ta ciyar ba don manzon Allah ne ya ce an ɗauke mu mai ciki da kuma mai shayarwa amma mafi gaskiyar abun da mun muka fi aiki da shi ko kuma fatawar da malamai suka fi rinjayarwa a nan shi ne za ta rama amma babu ciyarwan a kanta ina fatan mun gane amma wancan ma mu sani cewa idan ka ga wani ya aikata a wani guri karka masa inkari saboda ya dogara da me da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi sallama, an gane ko amfanin ilimi kenan kai in ba za ka yi ban ka ga wani yayi to ka ja bakin ka yi shiru ba wai kai ba za ka yi ba kuma ka dora kana sukansa kaga matsala kenan ta samu karshen ta sai ka soki ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce akwai cuta kuma da take sa mutum ya sha azumi na hauka amma lillahi haukar Allah da annabi an gane ko idan aka samu mutum ya yi hauka ta Allah da annabi to ko shekara nawa a cikin wannan hauka idan ya farfado ba zai rama azumin mukan da suka gabace shi ba an gane ko sannan haukar da ba ta Allah ba mutum ya je yana ta shan totalin ko yana ta shan fakalin ko yana ta shan tramol har ya je ya haukace malamai suka ce ranar da aka sa aka ceto hankalinsa ya dawo daidai to za a masa lissafin azumin da ya rasa ko na shekara nawa ne sai ya biya Allah ina fatan an gane idan haukar tasa shi ya jawo Allah ya kare mu Allah ya kare mu da hauka sannan wanda aka yadda su sha azumi akwai mai tafiya matafi in za ka yi tafiya ka sha azuminka sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun kasance idan za su yi tafiya suna shan azumi ko mun kankantar tafiya wasu su ki wasu su sha suke cewa mu ba ma aibanta wanda suke sha ɗin su kuma da suke azumin ba sa aibanta mu kaji sahabatu rasulullah inda kai ne ba ce ai mun fi ku mu masu ƙarfi ne muna azumi dan Allah yake cewa menene wa in kuntum ala safarin menene ayan nan ku tuna mu eh shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah ya ce me faman shahida minkum shara falyasum wa man kana minkum maridan wanda ya kasance ba shi da lafiya au ala safarin ko yana kan tafiya fa iddatun min ayyamin ya rama a wasu lokuta daban a ƙarshe dai Allah da ya ce a tafiyan ma ka yi ka sha ɗin amma sai ya ce wa an ta so mu khairun lakum da za ku daure ku yi azumin ya kuma alkhairi in kuntum alamu in kun kasance kun san irin roman da yake cikin Ramadan a wajen ramadana bai yi daidai da shi ba ina fatan an gane shi ne in kuntum ta alamuna din to amma idan ka ga mutum ya sha karka masa inkari an gane ko don wani sa'in an samu wani mutum ya fada an zo ana ta masa fifita manzo Allah ya ce ma balu hadar rajul wane ne wancan mutumin ya ka ce ai ya rasulullahi azumi ne ya kada shi sai manzo Allah ya ce laysa min albirri asyamu fi safari bai daga cikin biyayya mutum yayi wato ainihin ya dinga yin azumi a cikin tafiya sannan daga cin abin da yake sa mutum ya sha cikin na goma sha biyu din akwai tsufa malamai suka ce idan ka tsufa wato kamar yadda anas dan yi za ka tara mutum sittin ne kawai yau ɗaya ga wata ramadan ko sai ka tara mutum nawa mutum talatin a afuwan mutum talatin abincinsu da za su iya ci kawai sai ka tara mutum talatin a gidanka kawai sai su ci abinci yake nan ka gama azuminka ko bai yi ba ka gama azuminka mutum talatin malam jamilu ka duba sauƙi irin na musulunci mutum talatin ko kuma ka ga dama duk sanda aka kai azumin ka jawo fakiri guda ɗaya sai ka bashi abincin da zai iya ci shi kenan ka kawo wadata in kuma za ka iya ka tara su duk sai ka ba su daga cikin wanda aka ɗauke mushi azumi akwai mai ciwon kishin ruwa baya awa biyu sai ya sha ruwa ko awa uku kuma likita ya ce in bai sha ba yana cikin hatsari dan ma malamai suka ce zai sha azumin babu komai a kan shi ko kuma mai ciwon yunwa shine ulsa dan daga cikin rashin lafiyan ya kasu kashi biyu akwai rashin lafiyan da ake ko ake sa ran mutum zai warke akwai kuma wanda ba an ɗeba tsammani da warkewarsa ko kamar wanda ake sa rai zaka warke to zaka bari kamar zazzabi mai zafi ai kaga ana sa rai zaka warke ko amma ulsa gyamban ciki kayi kayi kana azumin kuma sai dai a kawayi gari a jid ko wani asibiti makamancin wannan to sai ka aziye azumin an yadda ka ci ka sha sannan akwai farfadiya duk mutumin da yake da farfadiya yake da ciwon farfadiya an yadda ya aziye azumin wato babu komai a kansa an gane musamman lokacin da farfadiya ta bige shi yana tashi kawai kar ya nemi wani abu ya nemi abincinsa ko ko mai zafi ko wani abu da zai iya kama cikinsa ya sha kuma wannan azumi guda ɗaya zai rama bayan wato ainihin azumin ramadan abdullahi ibn umar allah ya jarabce shi da irin wannan cuta ta farfadiya idan ya tashi kawai sai ya nemi wani abu kawai sai ya ci baya tsayawa yana bata lokaci kuma sahabbai duk suna kallon shi babu wanda ya masa inkari duban mu wadata imamu malik allah ta'ala ya kare mu to akwai abubuwan da ya kamata na karshe mai azumi ya rakkaza kansa a kai na farko kun sani karatun ƙur'ani shine gaba Eh, annabi zai kai karan mutanen sai ce mun kaurace mu qur'ani ba ma karanta shi to mu yi kokari mu dinga karatun shi kuma muna zuwa majalis na tafsiri za a fara tafsiri a nan ko to mu yi kokari mu dinga halatta muna cika gurin abu na ɗaya kenan sannan ciyar da abinci ka dinga ciyar da abinci ka samu wallahi in aka wayi gari aka kai azumi to ka samu ka ciyar da koda mutum ɗaya ne don manzan Allah ce duk wanda ya ciyar da mai azumi yana da ladan mai azumi idan ya samu lada goma ne to kai ma za a baka lada goma ba wai nashi za a ɗauka a baka ba za a kinta to goma ne sai a baka saboda haka wannan saudiya ta mana zarra a ciki saudiya ma suna da yara ne za su dinga tura yaransu suna ga kamo mutane suna cewa don allah ka zo ka ci abinci tare da mu dan allah alhaji zo ka ci abinci yara kamar wannan za su dinga binka suna kamo ka kuma kana gama cin abincin mutum zai ɗauki zai dauke riyal riyal kamar goma ko riyal alba'in, sai ya baka sai ya ce da Allah ga wannan gobe ka dawo amma a Najeriya kana ɗan sallama a gidan mutum kunu da kosai ne ba salamu alaikum to karshen ta ba a kara ba sai ya barar da kunun da kosai domin yana kokarin ya saka yashi ya koye shi to kun ba a samu kuma ya ɓoye shi ba har ka shigo sai ya kifar ina fatan an gane saboda yana ganin cewa yana jin yunwa ba zai ishe shi ba Allah ka kare mu ina masu kuɗi yanzu yanzu zannan zaka ji kaya duk sun karu gero siga menene duk zai karu to saboda haka mai kuɗi in bai amfani da kuɗinsa ba a wannan ya cimma abin da Allah yake so wallahi ka ya zama na banza da wofi ni na faɗa maka ka ya zama na banza da wofi ba shi da amfani a gurin Allah amma a wannan azumin a ga kana amfani da kuɗinka a yadda Allah yake so to shine kuɗinka yi amfani amma in ba a wannan hanya ba wallahi za ka yi nadama ranar tashin alkiyama kuma kar mu ce sai masu kuɗi mu ma talakawan ni kai gayyato mutum ɗaya biyu wanda ka san cewa matarsa ta yi yaji wanda ka san gwauro ne wanda ka san bayan da ya iya gayyato shi gidanka ku ci abinci ko kuma ka ce har ramadana ya kare na ɗauki nauyinka don allah ka dinga zuwa gidana muna buɗe baki mu yi wannan mana in kuma ba za ka iya wannan ba ka auni dabino ko da mudu biyar ne idan magariba ta ka kamfato duk wanda ka haɗu da shi ka ce malam ga dabino malam ga dabino malam ga dabino ya zamanto farkon abin da mutum zai fara sawa a bakin shi dabinon ka ne ka rabota an gane ko kowa sai ya ƙoƙarinsa. sannan ana so mutum ya dinga zuwa tarawihi ko tahajjud an gane ko sannan kuma mutum duk wani abin da Allah ya haramta ya bashi wani yana nan ya sai fina-finai sun kai ɗari sun kai ɗari yanzu suna nan a ajiye wai na rage da ranar ramadana ne zai sa ya sa wannan ya cire ya cire wancan ya Allah kiyaye manzo Allah ya faɗa wani hadisi ya ce akwai masu azumi da yawa ba su da azumi sai bala'in yunwa da kishin ruwa manzo Allah ya ce Allah bai bukatan kishirwansu bai bukatan barin cin abincinsu sannan yawaita azkar kamar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar malamai suka ce idan mutum yana yawaita wannan irin zikiri da na ambata yanzu suka ce insha Allah zai gama da duniya lafiya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar za ka gama da duniya lafiya sai ar-rukhsatu fil bai'i wash-shira mun yi bayani Eh, sauki wajen wato ainihin mai siya da siyarwa ka sauƙaƙa ko riban naira biyar za ka samu akwai wani mai gidan mai ba tallan gidan man nake mashi ba ana ce mushi eh, eh ne? duk azumi yana ɗan rage discount ɗin wani abu ko a gidan man sai ce ya rage a kaza har ramadana ya wuce a karama kallon in ka ji za a rage maka wani percentage a gidan man kaga wannan ai ya nuna shi musulmi ne to saboda haka ko naira biyar za ka ci zalamar ka yi haƙuri da ita don Allah ka ci naira biyar din to wannan abu dangane da abin da ya shafi wannan mun gama da shi sai wannan hadisai da muka na yi bayani wannan ba zan samu daman karanta shi ba zan yi ba wa malam ali duk wanda yake so wato sai ya wato ainihin abin nan za a je a buga shi a rarraba mu mutane sannan na manta abin da ban faɗa ba akwai addu'ar ganin wata ana ganin wata din farko abinda za zaka ce Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islami wat tawfiq lima tuhibbu rabbuna wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah wannan addu'a zaka yi ta lokacin da me aka wato ainihin ga wata sannan hadisin da yake bayanin wai shi ramadan ramadana farkon shi me farkon shi me ake cewa rahama ko tsakiyan shi me gafara ko ƙarshen shi kuma me etikun minan na wannan haza hadisun munkaru wannan hadisi bai inganta ba wato ka takaita da abin da kullum manzan Allah ya takaita da shi sai ka rabauta a Ibn azi a cikin alkamil fi fa'i rijal mujallal na farko shafi na 165 ya ce wannan ba hadisi ba ne. da kitabul ilal hadis na Ibn abi hatim shi ma mujallal na farko hadisi ah, shafi ah, na ɗari biyu da arba'in da tara ya ce wannan shi ma hadisi rababbe ne silsila a hadisu da'ifa na sheikh nasuddin labani mujallar na biyu ah, a shafi na ɗari biyu da sittin da biyu ya ce wannan ba hadisi ba ne wallahi ba maganar mazan Allah ba ce sallallahu alaihi wasallama za ka ji manyan malamai suna fada ko farkon shi kaza tsakiyan shi kaza duk wannan dai hadisi za ka ta jin shi yana yawo amma wallahi ba hadisi ba ne ingantacce sannan kuma hadisi da yake cewa sumu ta suhu wai ku yi azumi za ku samu mai lafiya ko to wannan gaskiya an kana azumi za ka samu lafiya za ka samu lafiya kwarai da gaske amma wannan shi ma ba hadisi ba ne hadishi ne an gane ko da'ifi ne hadishi ne ba hadisi ba an gane ko suka ce idan ka duba kitabu takhrijil ihya lil iraqi ka samu wannan bayani da ya ce da'ifi ne mujallar na uku shafi na saba'in da biyar da kamil fi du'afa'il ar-rijal na ibnu adi mujallar na biyu shafi na nawa na ɗari uku da nawa da ainihin hamsin da bakwai sannan akwai kitabu a shazara fil ahadithil mushtahira na ibnu tulun ka taba jin wannan ibnu tulun <laughs> wani zai ce kariya ta zo mu ji ta to gashi nan dai ko ko ne ba ni dai na kwabo maka a cikin mujallar na farko shafi na 479 da kitabul fawaidul majmu'a an gane fil ahadithil mawdu'at na shaukani mujallar na farko shafi na nawa na 200 da nawa da ainihin 59 da al-maqasidul hasana na al-imam sakawi mujalladi na ɗaya shafi na 50 da nawa na 549 sannan da kitabu kashfu al-khafa na ajiluni shi ma ya ya kawo wannan hadisi ba hadisi bane mujallar na biyu shafi na 539 da silsila a hadisu da'ifa mujallar na ɗaya shafi na 420 daidai sannan kuma hadisi na kusa da ƙarshe da malamai suke kawowa wato shine wai hadisin man afsara yawman min ramadan duk wanda ya ci abinci a cikin ramadan min gairi uzurin ba tare da uzuri ba wala maradin ko rashin lafiya lam yaqdihi sawmu dahar ko da za ka yi azumin shekara ɗaya ba zai isa Allah ya karɓi wannan azumin ba ba ruwan Allah da kai ko da azumin shekara za ka yi Allah ba zai karɓa ba wannan hadisi ne shi ma hadisi da'ifi ba shi da inganci idan ka duba fatul bari na ibn rajab na ibn hajar a mujallar na hudu shafi na 960 da shafi na 161 da kuma kitabu mishkatul masabe ka ji ta haƙiƙin malam albani kar ka je ka duba wani ka ce mun baka gani ba mujalladi na na farko shafi na ɗari shida da wato ainihin ashirin da nawa da shida an gane ko da kitabu da'ifu sunanu tirmizi da'ifu sunanu tirmizi rakamin hadisi na ɗari da sha biyar da kitabu ilal alwarida fil ahadith na na daro kutni na daro kutni shafi na takwas da da'ifu ibnu maja idan kana da da'if ibnu maja ka koma rakamin hadisi na 500 da nawa da ainihin 78 da'iful jami' in kana da da'iful jami' na albani ka koma rakamin hadisi na 500 da nawa na 2500 da 470 da nawa da 72 amma a yi haƙuri a gurguje sai hadisin da ake cewa wa inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'un minan nan wai Allah na yanta kowane shan ruwa sai Allah ya yanta wasu daga wuta eh Allah na yanta mutane daga azumi amma ba kowane shan ruwa ba shi ma wannan hadisin za'ifi ne in kana so ka duba tanzihu shari'a na alkinani wato shafi na mujalladi na biyu shafi na ɗari da hamsin da biyar da kitabu fawa'idul majmu'a shi ma fil ahadith al mawdu'at li shaukari mujallal na daya shafi na 200 da ainihin bakwai. an gane ko sannan hadisi na bar wasu na bar su na bar su saboda lokaci ban ambaci wasu littattafan ba sannan na biyar wai akwai hadisin da ake cewa lauya alamul ibadu ma fi ramadan da bayan Allah sun san abin da yake cikin ramadan na falala latamannat ummati wai da al'umma ta sun yi buri an ya kuna ramadana sana kulla hawai ramadan ya kasance shekara baki daya a tazumin ramadan shi ma wannan hadisi ne mai rauni ba shi da inganci wato in ka duba za'ifi ne in ka duba mawdu'at na ibn jauzi mujalladi na daya na biyu kai shafi na 188 shi ma in ka duba tanzihu shari'a na kinani mujallad na biyu shafi na 153 ya ce wannan ba hadisi ba ne hadishi ne majmu'a al-majmu'a al-majmu'a al-fawaid al-majmu'a eh, fil eh, fil eh, ko fil ahadith na shaukani mujallal na daya shafi na suka ce wannan duk ba hadisi bane majmu'u zawaid na haithami mujallal na uku shafi na nawa na suka ce duk wannan ba hadisan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama to ga wanda zan tsaya a shi wanda ya shahara a bakunan mutane wanda idan wai mutum ya kai azumi zai ce Allahumma laka sumtu wa ala rizqika min. aftartu ko irin takayya mala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wannan fa ya an dade ba ana jin shi ba ko kai baka dade kana ji ba Allahumma laka tu? wa ala rizqika aftartu a ina ga wannan ai ya shahara ko ana ta faɗan shi ko ba haka ne? to wannan shi ma ba hadisi bane na manzan Allah suka ce wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba idan kana so ka ga wannan ba ni na faɗa ba zaka duba khulasatul badarul munir libnul mulaqin mujalladai na farko shafi na 327 rakamin hadisi na 100 na 1126 da tarhisul habir na ibnu hajar al-asqalani mujallad na biyu wato shafi na 202 an gane ko in ka duba kitabu majma'u Zawai na haithami mujalladi na uku shafi na 156 suka ce wannan hadisi ne mai rauni in ka duba da'iful jami na albani rakamin hadisi na nawa na tara suka ce wato ainihin hadisi ne mai rauni na ƙarshe wanda zan tsaya a kai shi ne wai abin da ake cewa mazalla na cewa allahumma balligna na allahumma barik lana fi rajab wa sha'abana wa balligna ramadan ko jiya na samu wani babban malami ya sai da ya gaya mun wannan karama ka zace salamu alaikum Allahu balighin menene Ban rike ba ba amma dai wannan dai shi ya fada ce Allah ya kai mu dai balighin na Ramadan da shauransu to saboda haka wannan ba hadisi ba ne shi ma yana da rauni ya ce idan ka duba mizanul i'tidal na Imam Zahabi mujalladi na hudu shafi na ɗari da sittin da nawa da biyar sannan majma'u zawaid na haithami mujalladi na biyu shafi na ɗari da shi ma sittin da biyar daidai insha Allah duk wannan zaka gansu ba hadisai bane na manzo sallallahu alaihi wasallama to wannan dai zan ba malam Ali insha Allah na rubuta shi da Hausa kuma na bi shi da larabcinsa na rubuta kamar yadda ya sawwaka idan aka bi wanda ya ga akwai wani gyara ko tambihi ko ƙarin bayani insha Allah kofa tana bude da ka yi tambihin da zaka yi in gyara ne ka yi gyara bil hikmati wal mau'izatil hasana amma wani fa in zai gyaran sai ya tura mun a sha sai ya yi zagi Don kutumar kazan kaza kai ai abin to wannan ba gyara ba ne zagi na yake yi ina fatan an gane kuma wannan zagi bai daga cikin ka'ida ta ilimi ga dai shi nan zan kawo zana zan ba mala ali za a je a buga shi insha Allah za a raba mu jama'a duk wanda yake da wani abun fada, ko gyaran kamar yadda na fada ko karin bayani kofa tana buɗe. Allah ta'ala ya mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan ya sa mana mizani wanda muka yi kuskure wato karancin ilimi ne kun san ba ilimin ba ne garaje ne kawai da sharrin shedan garaje ne kawai wallahi to muna fata Allah ya yafe mana Allah ya mu cika da imani Allah ta'ala ya nuna mana Ramadan din lafiya cikin masu koshin lafiya wanda za su yi azumi imanin wa ihtisaban muna fatan Allah ya gafarta mana kurakuranmu kamar yadda muka ce muna bukatan kuɗi gaskiya saboda wannan ainihin ayyuka da za zamu idan ka ba da kuɗinka aka yi aka raba mu mutane har abada kana da wannan ladan ko ba sadakatun jariya ne to muna bukatan mu nemi taimako yanzu wanda ya ji daga cikin gida ma ya aiko da nashi kuma zan zan nemi wasu kicimomi kamar irin sa alhaji mai kudi na so mai magana kan ya fitan ce dunkulo wani abu ka kawo to sai na manta amma yana ji insha Allah zai kawo nashi ya shi siya mana wannan abun magana ma kirfom na maganan nan sabo kar ya zo sallah sai ya je yana kar sai ya ce za a siyo sabo kuma aka siyo don ko malam aka kawo shi to muna fata Allah ya saka mushi da alkhairi Allah ya sa mushi a mizanin ayyukan shi na alkhairi da duk wanda suke taimakawa wajen ci gaban karatun nan da ma wanda ba shi ba muna fata Allah ya saka musu na alkhairi bukatun su na alkhairi Allah ya biya musu abinda suke tsoro na shari Allah ta'ala ya kare su sun tsaya a nan saboda lokaci ya ja masu tambayoyi da Allah sai su yi hakuri saboda karancin lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai mu yi addu'a mu rufe اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله